Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 14 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Mutane fiye da ɗari ne suka rasu a wani haɗarin jirgin ruwa a Kogi, jihar Niger a arewacin Najeriya a daren Litinin bayan da jirgin ya kife da su a ruwa. da sanyin safiyar yau laraba wani harin makami mai linzami da rasha ta kai garin odessa da ke gabar ruwa ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane uku inda ya jikita wasu mutum goma sha uku hukumomi sun bayyana a yau laraba cewa akalla mutane tara sun hallaka wasu da dama sun ɓace a ɓangaren ruwa na ƙasar girka yayin da wani jirgin kamun kifi da ke ɗauke da bakin haure ya nitse a cikin ruwa kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa hukumar zaben kasar Nijar ta ce ta kammala shirye-shirye domin gudanar da zaben waɗanda za su wakilci 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje a majalisar dokoki wanda za a yi a ƙasar Ghana. Albarkacin ranar bada gudunmuwar jini ta duniya wato yau goma sha hudu ga watan Yuni. za ku ji cewa hukumomin lafiya a jamhuriyar Nijar sun yi kira ga jama'a da su bada gudunmawar jini domin ceto rayukan marasa lafiya. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ke gabatarwa. Sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kukan aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. mutane ke da ɗari ne suka rasu a wani haɗarin jirgin ruwa a kogin niger da ke arewacin najeriya a daren litinin bayan da jirgin da suke ciki ya kife a ruwa mai magana da yawon 'yan sanda okasanmi ajayi ya shaida manema labarai a daren talata cewa jirgin ruwan na tafiya ne a yankin jihar kwara da ke kudanci da jijjifin safiya a lokacin da hadarin ya afku ya ce da dama daga cikin fasinjojin suna dawa ne daga bikin aure a makwabciyar jihar niger hukumomin sun ce yara da yawa na daga waɗanda suka rasa ransu a hadarin ajayi ya ce akalla mutane uku sun rasa ransu a wannan hadarin jirgin ruwa inda aka samu ceto mutane 100 ko fiye da haka masu ceto dai na ci gaba da laliban waɗanda lamarin ya rutsa da su abin da ya sa ake ganin adadin waɗanda suka rasa ransu yana iya karuwa hadarin jirgin ruwa dai ba bakon al'amari ba ne a najeriya sakamakon dalilai da dama da suka hada da cunkoso rashin kyakkyawar kulawa da jiragen da rashin ingantaccen tsarin kariya akalla wato rayukan kananan yara goma sha biyar ne suka salwanta a watan mayu lokacin da wani jirgin ruwa ya kife a kokarin da wato a lokacin da yake tafiya a jihar sokoto da ke arewa maso yamma na najeriya da sanyin safiyar yau laraba wani harin makami mai linzami da rasha ta kai a garin odessa da ke gabar ruwa ya yi sanadin mutuwar akalla mutane uku da jikata wasu mutum goma sha uku sojojin ukraine sun ce rasha ta yi amfani ne da manyan makamai masu linzami guda hudu wajen kai wannan hari hukumomin yankin sun kara da cewa wani daga makami mai linzamin ya fada kan wani wurin ajiye kayayyaki inda a nan ne mutane uku suka rasa ransu harin da rashin ta kai ya kuma lalata gidajen mutane da shaguna a cikin garin odisa jami'ai sun kara da cewa masu aikin ceto na ci gaba da tonon barakusai domin samun waɗanda barakusan suka danne hukumar ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wade da wannan hari Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane miliyan ɗari ne, wato mutane miliyan ɗari da goma ne aka tilastawa rabuwa da gidajensu a faɗin duniya. babban shugaba mai kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya filifo grande ya shaida manema labarai a ranar laraban nan a geneva cewa yaƙi da kuma zalunci da ayyukan keta hakkin bil'adama sun ɗaiɗaita mutane miliyan 800,400 ya zuwa ƙarshen shekara ta 2022 lamarin da ake nuna ƙaruwa wato lamarin da ya nuna ƙaruwan mutane miliyan 19 grande ya ce mamayar da rasha ta yi a ukraine wanda ya fara tun a watan fabrairu na shekara ta 2022 shine babban makasudin karuwar da aka samu tuni dai wannan adadi ya karu zuwa inda yake a halin yanzu na miliyan ɗari da goma sakamakon daɗaɗɗen rikicin da aka shafi wato makonni takwas ana yi a sudan wanda ya yi sanadin mutane miliyan biyu suka rabu da mahallansu adadin dai wani ɓangare ne na rahoton shekara-shekara na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya game da mutanen da aka tilastawa tsallake gidajensu a duniya baki ɗaya grande ya ce daga cikin adadin tuni fiye da miliyan 35 suka tsallake domin neman mafaka a waje yayin da wasu miliyan 62 suka warwatsa a cikin gida ya kara da cewa mutane da dama da suka rasa alkibla ko tudun dafawa da zai nuna takamaiman inda suke sun kai adadin miliyan 4,400 a shekara ta 2020 An jima kaɗan Hauwa Sharif za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Da farko ga rahotonmu daga Ghana. Hukumar zaben Nijar ta sini ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zaben waɗanda za su wakilci 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje a majalisar dokoki wanda za a yi a ƙasar Ghana a ranar Lahadi 18 ga watan Yuni. A halin yanzu dai jam'iyyun siyasa kamar na su PNDS tarayya mai mulki da Modan limana na ci gaba da gangamin tallata 'yan takararsu. Wakilin murya Amurka Idris Abdullahi Bako ya aiko mana da ƙarin bayani. shugaban kwamitin zaben 'yan majalisa da za su wakilci 'yan kasar Nijar mazauna kasashen waje a Ghana, Dr. Mamman Aminu Amadu Kundi a hirarsa da muryar Amurka shine ba da tabbacin cewa duk shirye-shiryen da suka dace na tafiya bisa taswira da suka shirya. Ya ce yanzu suna matakin shawarwari ne da al'ummar Nijar a Ghana yadda zaɓe zai tafi yadda ya kamata. Shirye-shiryen mu na kama komi na tafiya daidai da taswirar da muka yi, daidai da tsari da muka yi. Tuntuni mun samu kayan zaɓe mun kammala rarraba su cikin akwatunan zaɓe mun samu sunayen mutanen da za su tafi cikin rumfunan zaɓe domin su tafiyar da zaɓe eh, kuma duka kayan aikin mu mun tabbatar da sun cika komi na tafiya daidai ba mu da matsala a halin da ake ciki muna cikin eh, shawarwari da dukkan al'umma na Nijar da ke cikin kasa Ghana domin mu samu mu shirya mu kimtsa kafin ranar Lahadi domin ba su damar su yi zaɓe kamar yadda ya kamata. Dr. Kunde ya kara da cewa za a fara kaɗa ƙuri'a da karfe takwas na safiya a kammala karfe bakwai na yamma al'umma a mazaɓu 113 da ke cikin Ghana. Tun 27,033 da 33 sun ɗauki katin zaben su tuntuni. Eh, a cikin mutum 32,000 da 766 da aka rubuta sunan su tuntuni. Mu a fatan mu a ce mutum 27,033 da nan da suka amshi katin su na zaɓe ya kasance sun zo su duka da fifi sun yi zaɓe. A rana ɗaya za a yi zaɓe kuma insha Allahu a rasha takwas ga wata Lahadi daga karfe takwas zuwa karfe bakwai na maraice insha Allahu kowa zai fito ya je Eh, mazabar shi mazaɓu 113 ke da kwai a cikin ƙasar Ghana domin ya jefa ƙuri'a. Yayin da zaɓe ke karatuwa wasu jam'iyyun siyasar Nijar na shirya gangamin tallata 'yan takararsu. Jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta shirya taro a birnin Kumasi. A jawabinsa na gabatar da 'yar takarar jam'iyyar a Ghana Hajiya Balki Hamidu Isaka babban sakataren jam'iyyar ta ƙasa Fuma Koye Gado ya yi kira da zaɓi hajiya balki domin kasancewar jam'iyyar ke da rinjaye a majalisa. Da muryar bayan da sarayya yau ita ce ke ci a majalisa ita ce ke ci a wajen gwamnati kenan da kin da za ku ɗauka ku ɗauki da da za su zuwa cikin group kin pendes tarayya cewa da ku je ku ƙara mu ƙarhi ƙarhi ku kara mu ƙarhi ƙarhi shine za ya ba da dama wakilanku su hiddo muku ku a wajen gwamnati kenan ka a ɓace ranar zaɓe ka a ɓace a je a ɗauki da da ko ya je assembly ba ya zaɓin fana muku komi ba Jam'iyyar Model Lumana kuwa a kasuwar Garba da ke yankin tsakiya ta Ghana ta yi nata gangamin inda ta tabbatar da 'yar takararta Hajiya Aishatu mayaƙi. Hajiya Aishatu ta bayyana ƙwarin gwiwar da take da shi cewa 'yan Nijar mazauna Ghana za su kaɗa mata ƙuri'a a matsayinta na mace. Ghana dai mun tabbata da mutanen Ghana insha Allah yanda 2016 muka samu deputecinmu onu Yunus Ali insha Allah 2021 ubangiji Allah ya kama mun kuma wannan gami lumana kuma ya samu dafite wanda zai zama mace wanda tana sai gaban ku a shekarar 2016 ne yan Nijar mazauna kasashen waje suka fara kada ƙuri'a a zaben shugaban kasa da na yan majalisar dokoki wanda ke ba su damar aika wakilai biyar a majalisar dokokin kasar mai kujeru 171 za a gudanar da makamancin wannan zaben a kasashe 15 waɗanda suka hada da 12 a nahiyar Afirka biyu a Turai da kuma kasar Amurka Amurka. Idris Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdullah Bako, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hauwa Sharif da ci gaban labaran duniya. sun bayyana a yau laraba cewa akalla mutane 59 sun hallaka. wasu da dama sun ɓace a ɓangaren ruwa na ƙasar girka yayin da wani jirgin kamun kifi ɗauke da bakin haure ya nutse a ruwa an ƙaddamar da wani gagarumin aikin ceto a yankin hukumomi sun ce ya zuwa yanzu an yi nasarar ceto mutane 104 tun bayan afkuwar lamarin a cikin dare wani wuri mai tazarar kilomita 75 daga kudu maso yamma na girka a yankin kudancin philippines a yau laraba karo na goma sha biyu majalisar dokokin lebanon ta gaza zaben sabon shugaban kasa wanda ya kara tsawon gibin shugabancin kasar da ke fama da matsalar tattalin arziki na kusan shekaru uku zagaye na farko dai ya nuna nasarar da jihad arzor ya samu wanda tsohon ministan kuɗi ne kuma tsohon babban jami'i a asusun bayar da lamuni na duniya inda ya kasance a gaba da ƙuri'u 59 amma ya gaza cimma kashi biyu bisa uku da yake bukata a zagayen farko a majalisar mai wakilai 128 suleiman fregai mai samun goyon bayan kungiyar hezbollah da ƙawayenta ya zo na biyu da ƙuri'u 51 zagaye na biyu dai yana buƙatar ƙuri'u 65 kawai na 'yan majalisar domin yin nasara amma al'amarin ya yi ƙiƙaƙa a yau laraba sakamakon ficewar bangaren hezbollah da ƙawayensu daga zauren wato daga zaben lamarin da ya sa aka zama aka gaza cimma wani al'amari a kai lebanon ta kasance ba ta da shugaban ƙasa tun ƙarshen wa'adin michael arn a watan oktoban da ya gabata. da Hauwa Sharif da ci karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Ranar goma sha hudu ga watan Yuni rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin ƙarfafa muhimmancin bada gudunmawar jini domin taimakawa marasa lafiya mabukata. Bikin ranar bana ya zo ne a daidai lokacin da ake fuskantar matsalar rashin rukunin jini a birnin Agadas. Lamarin da ya sa hukumomin kiwon lafiya ah, yin kira ga jama'a da su ba da gudunmawar jini domin ceto rayuka. Wakilin murya Amurka a Agadas Hamid Mahmud ya aiko mana da ƙarin bayani. Hukumar Lafiya ta Duniya ta keɓe ranar sha 14 ga watan Yunin kowace shekara domin bayar da tallafin jini ga marasa lafiya da ke buƙatar jini. Sai dai har yanzu a wasu ƙasashe da dama musamman na Afirka ba kasafai ake samun masu bada da jinin yadda ya kamata ba. Misali jihar Agares da ke arewacin Nijar ta kasance guda daga cikin jihohin ƙasar da ake fuskantar ƙarancin masu bayar da jini. Ko da yake idan aka kwatanta da shekarun baya ana iya cewa an samu ƙaruwar masu bayar da jinin ga asibitoci da mabukata. Hamisu Hamidu shine shugaban cibiyar kula da tattar gudunmawar jiri CNTS a jihar Agadez. Rana ce wadda za a jijina ma mutane waɗanda suke zauwa yau da kullum suna zuwa suna ba da jini don saboda jini in yi taro wani lokacin nan ne za a sallama mutane duk in suka zo eh, amsa jini sai a sallame su. Ka san duka santar na eh, na ba da jini eh, ba a cewa ba matsala. Yanzu rukunin jini waɗanda suke da wuya samu a polis Amma, Bema, Abima duka waɗannan su ne masu wuya samu. Lalle lalle sai an kama masantar mutane kamata ta yi kungiyoyi suke zauwa suna ba da jini kin jin masu ɗauki wannan salo a wannan lokaci na matsalar jini. Mata ne dai suka fi hallara a cibiyar kula da tattara gudunmawar jini domin bayar da jini ga mabukata. Na zo ne in ba shi jini saboda taimako ku taimaki al'umma wanda suke da karancin shi da wanda ba su da lafiya. Taimako abu ne mai amfani Kada samun lada kuma musamman ma taimakon jini yana da mahimmanci. Na zo in ba da jini ne na bada ga nan a ceci ran al'umma shi yasa na bada jini. Ba da jini ne na zo yi mm, na bada ban shi ko ba alhamdulillah saboda in ceci ran al'umma na ba da jini. Suna kwanci a asibi ba su lafiya suna bukatar jini. ita ma malama hawa'u da ta shafe shekaru fiye da ashirin tana ba da gudunmawar jini ga mata masu juna biyu ta kara amsa kiran mahukunta domin ceto rayuwar al'umma a shekara ma ashirin yana ba da shi jinin saboda in ci al'umma tunda dai abu ne mai kyau ba da jini kuma sauran lokacin nake ba da jini kyauta ne dai nake bada shi kowace shekara ni sai na zo na bada shi jin saboda dai taimakon mata masu aifa kamar wataran akwai mace da za ta aifuwa ba ta da jini kaga sai a kire ni da na zo ni ma na ji dadin bada jini nan ina taimakawa mata masu aifuwa ina bada jini ina albarkaci wannan ranar majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci gwamnatocin ƙasashe su ƙarfafa ayyukan waye kan al'umma akan game da mahimmancin ba da jini akai-akai don raya duniya ta hanyar tanadin jinin da zai wadaci buƙatun marasa lafiya hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger a gaida hamid mahmud kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc wato yanzu kuma ga shirinmu na gaba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 akwai kimanin yara miliyan goma sha uku da ke ragaita kan titunan arewa wa imma da sunan bara ko iyayensu ba sa iya ɗaukar nauyinsu. tsohon ɗan majalisa shehu balarabe kakale daga sokoto ya jagoranci tsarawa da samar da dokar da ta samu sanya hannun tsohon shugaba buhari Shin mai hukumar da wannan doka za ta kafa za ta yi wa almajiran ne na ɗaya za ta shigo da tsarin ilimi na almajirci a matsayin tabbataccen amintaccen tsari a hukumance wato formal education recognition tsarin ilimi yanzu ba boko ba kawai na ilimi ba kuma turanci ba ne kawai iya eh, turanci kawai ne ilimi duk wanda iya ilimi a hausa ne a larabci a jami'a ya rubuta a karantawa kuma yana da wasu shekarun rukuni a koya mai wasu sassa na darussa to wannan ilimi ne sannan kuma za a cika da shaida wato certificate na cewa shi ma ilmanci ne kawai da ya karshe mashi jahili na biyu za ta kafa hukuma wadda ke da karfin ikon kiran duk wani sassa na masu faɗa a ji a tattauna wannan matsala da matakai da za a warware wannan ma'atarka almajirci da kuma yaran da su makaranta a kudu da kuma arewa dan ba wai makarantar almajirci ba kawai ne har da yaran da su makaranta a kudu misali mun zauna da mutanen kudu musamman gefen yamurai ko kuma gefen yan naja delta mutumin kabilar ibo suka ce mana cewa yaron zai zauna a wani ca a shago yana tarar kwantena da aka kawo mashi ɗari a sati ko a wata na sarrafa kayayyakin kere-kere ko na mota sannan ya iya lissafi da tafiyar da hada-hadar kuɗi a duniya gaba amma wai a ce mashi jahili dan baya da primary school suka ce wannan ma shi kanshi ilimi ne kuma suna da su da yawa ko kuma ka je kasuwar aba ko kuma garin aba wanda zai dinka ma shirt da wando da belt ya yi takalmi wannan shi ma shi gundarin ilimi ne su ga gefe suke kuma su can wajen Niger Delta abubuwan su na kifi da noma da kiwo da tafiyar da teku suka ce su ma suna da dimbin ilimi da su ma kasashen yamma ko turai ke zuwa su ba certificate na na sanin ilimin dajin wannan sarƙaƙi na fadamu nasu amma munan kawai shiga jahili ne mu kuma arewa mutum za ka ga ya harshe qur'ani ya rufe littafi ya fi ashirin ya kai matsayin profeso amma wai don ba abcd wai wai kaga wai a ce mashi jahili so wannan hukumar za ta haɗa kowa da kowa da kur da arewa da musulmi da kirista domin ko a samu mafita a rere duk wa'annan matsalolin sannan kuma kowa na ci sannan jihohi na arewa da ke da ɗimbin al'umma na almajirci kuma sun san muhimmancin wannan tsarin ilimi su kafa irin wannan hukuma a jihohinsu duk yana cikin wannan doka sai sashin samar da kuɗaɗe na wannan dokar ta an fito a dokar hukumar za ta fidda wasu dabaru na samar da kuɗaɗe bayan ko na gwamnati an ba da nasu haƙƙi da wanda za a bayar domin tafiyar da ita dabaru na wannan harkar kimiyya fasa fasahar kirkire na wa'annan makarantun za su samu da kuɗin shiga da kuma gidauniyar da za a yi mata a nan Najeriya da waje ba wai sai an cira kuɗin budget ba amma dai haƙƙi na gwamnatin tarayya na jiha na budget dole a sanya su a ciki. Na uku dokar ta yi magana kashi na hudunta cewa duk wa'annan makarantu da ake na almajiri schools a mayar da su karkashin wannan hukumar domin ci gaba da ilmantar da karantar da yara ƙara yawanci irin su da kuma guraren koyon sana'o'i dogaro da kimiyya da fara. Da yanzu wa'annan makarantun wasu jihohi ma an karɓe su an ba da su a wasu offices dan suna zaune a kara zube bayan wannan kuma sai alaka ta ƙasa da ƙasa da sauran hukumomi da ke harka kan ilimi wannan ita hukuma za ta yi aiki tare da su domin ci gaban wannan sashe na ilimi tarbiyya sanin ƙasa da kuma sauransu kamar misali hukumar ubec ta ilimi bai daya da hukumar nomadic education ta makiyaya da kuma ilimin manya da kuma nde ta ko da sana'o'i da samar da aikin yi da hukumar ma nysc da dai sauransu a dutsen gaya za ka taras akwai makarantar firamare akwai sakandare akwai jami'a duwa zangada wato nau'in karatun yaran kenan shin ana nufin a nan in an jawo wannan zai zama yaran ana ba su takardar shaida kenan za a ba su takardar shaida matsayin firamare wayanda a daidai da firamare yadda su ma'ilmanta ko masana a wannan sashen za su zauna kasan wannan mataki na farko wanda masana za su zauna a fadin najeriya da ma duniya gaba ɗaya domin a fidda wannan tsarin kuma dama akwai shi don a iqts watan sashen na islamic tsangaya da quran education na ubec dama sun rubuta kasidu da ya aka wannan gefen wanda kuma ya kai level ɗin ko kuma matsayi na gaba da primary watan secondary su ma akwai wa'annan tsana ba ta da shirya ta embais national board for arabic and islamic education wadda ita ma ta ɗaya take da matsayin neko waye ko naptep wadda ita ma dokar ita ma tana gaban shugaban kasa waton duka wannan dokokin ba komai ba ne ille yin adalci da baiwa miliyoyin al'umma iyaye da ƙanan yara a najeriya haƙƙi. mun gode tsohon ɗan majalisa shehu balarabe kakale are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. yanzu kuma kamar a makon jiya ga mai kula da tura dalibai daga yobe don karatu a kasashen larabawa malam umar abubakar kan bin kadun daliban da rikicin su don ya tilastawa suka dawo gida inda yake karfafa samun ilimin da ya dace don yaƙi da tsaurin ra'ayi da kan kai ga ta'addanci. To akwai darussuka da yawan da wanda mu mun ɗauka wannan abin da kuma za a yi shi din za a samu a fahimtar addini daga cikin ta sosai musamman wajen sassauran ra'ayi. don saboda wannan bala'i na boko haram ba abin da ya kawo shi illa su sauran ra'ida da bin wayansu akidun da wanda ba a san su ba to haka dai wato to amma gaba ɗaya ilimi na arewacin najeriya yana da kyau kenan sauran jihohi ma inda za su samu dama su rika tura ɗalibai su dau su zuwa ƙasashen waje na san dai wasu jihohin suna yi a gaskiya kam don saboda ita al'azar university makaranta ce ita ce fannin addini ita ce number one a duniya kuma al'azhar university eh, ta bude kofofinta duk wani jihar da take da niyan wannan din za ita da kanta za ta bada tallafi eh, game da yaran da adadin yaran da za su tura da sauransu sannan ita al'azhar university kullum yomi abin da take kokari shine al'ummarmu na nigeria su fahimci addinin musulunci addinin musulunci ba addini ba ne na ta'addanci addini ne na zaman lafiya musamman abinan da mu na arewa suna iya bakin kwakwarinsu sai da problem da muka samu rashin sari da sauransu shine ya bambanta da na can kasar misra to shi yasa muke kira ya kamata su masu zo su kai dalibai zuwa nan al'azhar university saboda su je su koyi wannan tsarin da ake da shi na addinin musulunci da kuma ingantaccen karatun da wanda tun asali ma kasar misira tana da tarihi su samu wannan dama na wannan ilimin mai albarka in mutum zai nemi wannan abin ya nuna sai yana jin larabci ne ko kuma ko dan boko ma zai iya cin gajiya eh su wannan bangare biyu ne idan wanda ba shi da bai san komi ba har ma in ya je can din suna da ajin da za su koya masa larabcin daga level 1 har zuwa ah, mataki goma sha biyu daga nan idan ya gama in wanda shekarunsa bai abin nan ba to za su iya su bashi mataki na farko level 1 kenan part 1 kenan yayi karatun na digiri wanda kuma babba ne suna inda suke eh, ba da horo yadda zai fahimci addinin da yadda zai yi karatun larabcin har ya bude littafafai ya yi karatu sannan ɗaliban da wanda ake bukata wanda a kai su can su ne waɗanda suke da ɗan background wanda suke da ɗan sun yi ɗan larabci wanda kuma suke da haddan kur'ani wanda mutum ya haddace kamar izib talatin ko goma ko sha biyar wa'annan duk za su su je su yi karatu a can wanda musamman in sun je can din ba za su shiga part 1 direct ba sai an koya musu larabci na shekara guda tukuna su shiga part 1 saboda karatun ya musu sauki saboda kan da ake yi a Najeriya larabci din ah, daban da na can din saboda can shine asali duk dai kwarewar mutum anan yana so ya je cin ya ƙara gogewa wani haka take masu raro a nan za mu naɗe tabarmar shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka ni na sura da mu'el hikaya da ni shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sala sai fa ku himmatu don ku gyara To madalla an gaishe ka yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana ta imel. masu saurare saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga salihu isa fana karamar hukumar kamba jihar kebbi najeriya inda yake cewa assalamu alaikum voa hausa hakika rushe shatalatalan da ke titin hanyar zuwa gidan tsohon gwamnan kano abdullahi ganduje da sabon gwamnan jihar kano abba yusuf ke gida gida yayi yi samsam bai dace ba ganin cewa yin haka ya nuna karara ba gyaran kano ne yake son yi ba cin zarafi ne kawai yake son ma tsohon gwamna ganduje da fatan sabon gwamnan zai daina wannan cin zarafin domin idan an ce haka za a ci gaba to duk aka samu canjin gwamnati shi ma za a yadda kai wa uwa sai kuma sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a inda yake cewa jama'a da ke yin gine-gine ko zuba shara ko toshe hanyoyin ruwa da fatan za ku daina duba da ganin yadda damuna ta fara kankama don ku kauce daga fuskantar ambaliyar ruwa domin ambaliyar ruwa ka iya haifar da dimman asarori na rayuka da dukiyoyi shi kuma abubakar kawo girgircewa cewa ya yi salam voa hausa tabbas muna lale marhaban da wannan tsari da gwamnatin tinubu ta kawo na ba da rancen kuɗi ga ɗalibai domin batun kuɗi shine babban ƙalubale da matasa musamman 'ya'yan talakawa ke fuskanta a tafiyar karatunsu da yawa sai sun fara karatun amma dolen dole ta sa su watsar ba wai don ba sa so ba sai kawai don matsalar kuɗi da ke tasiri muna addu'an wannan tsari ya tabbata kuma ya ɗore sannan waɗanda aka yi domin su su amfana masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaici. mutane fiye da ɗari ne suka rasu a wani haɗarin jirgin ruwa a kogin niger da ke arewacin najeriya a daren litinin bayan da jirgin da suke ciki ya kife a cikin ruwa da sanyin safiyar yau laraba wani harin makami mai linzami da rasha ta kai garin odessa da ke gabar ruwa ya yi sanadin mutuwar akalla mutane uku da jikata wasu mutum sha uku sojojin ukraine sun ce rasha ta yi amfani ne da manyan makamai masu linzami guda hudu wajen kai harin hukumomin yankin sun kara da cewa wani daga makami mai linzamin ya fada akan wani wurin gidajen ajiye kayayyaki inda a ne mutane uku suka rasa ransu harin da rasha ta kai ya kuma lalata gidajen mutane da shaguna a cikin garin na odessa hukumomi sun bayyana a yau laraba cewa akalla mutane 59 sun hallaka wasu da dama sun ɓace a ɓangaren ruwa na ƙasar girka yayin da wani jirgin kamun kifi ɗauke da bakin haure ya nutse a cikin ruwa an ƙaddamar da wani gagarumin aikin ceto a yankin To masu sauraron mu da haka muka kawo karshen shirin namu sai kuma a dakacin shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT na Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Hauwa Sharif wadda ta taya ni gabatar da shirin da wanda ya ba da umarni wato Dadi Balawe da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri ku huta lafiya.